Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय करूँ हाय कुछ कुछ होता है संजोता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya lafiya kalwa alheri ya wurin naku Lafiya lauya butan gida. Allah alhamdulillah don lafiya. Ya wannan yanayi. Hmm. Ga yi nan yanzu dai ai sanyin ya kunno kai ma gabaki ɗaya ne. <laughs> Eh, wai, Alima sai take ba da labari wa wata tsohuwa eh. a Nijar. Eh. Ana sanyi, ana mugun sanyi hmm. sai tsohuwa ta ce, kai wannan sanyi, wannan sanyi ai zai yi ma yarinya ciki. Kai. Sai ashe, Sai jikanta ta yi ciki tana ɓoyewa ba ta ba. Oh. Ta ce, Allah kuwa kaka, ko da shi da ya mun ciki. Mm. Allah ya sa mu gawa wannan lamari. Amin, amin, amin. To, bari mu buɗe babin da gaishe-gaishe kamar yadda muka saba mm. ba ba. za mu buɗe babin da gaisuwar mika gaisuwar ta'aziyar sashen hausa gaisuwar ta'aziya zuwa ga a mataimakin kwamishinan 'yan sandan najeriya alhaji isa grema saboda rasuwar su hajiya fati sai kuma ta'aziyya ga Nanji da iyalanta da dangi duka domin rasuwar mai gidanta Fasto Daniel Zagidas wanda ya rasu ranar Litinin za a kuma jana'izarsa a yau dinnan bayan addu'o'i a majami'ar Ekuwa Seminari da ke farin gada a Jos. Ban sai To sai kuma gaisuwan taya murna zuwa ga Alhaji Muhammad Bello Ali Tuta, murnan ɗaurin auren ɗansa ASP Buhari Muhammad Bello da amaryarsa Wasila Salim Mahuta, wanda za a ɗaura an jima kaɗan a masallacin Juma'a na Danfodiyo da ke unguwar Sanusi a Kaduna da ƙarfe ɗaya na rana. Bayan haka kuma akwai gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan sarkin Yalwa Da'u. da na malam suleiman anupaki na daurin auren 'ya'yansu bashiru suleiman anupaki da amaryarsa maryam nasiru idris da idris ciroma da ake kira momi wanda za a daura yau asabar din nan da misalin karfe biyu da rabi na rana a babban masallacin juma'a kwanar dangura to allah ba da zaman lafiya da zira'a dayyaba ba To baba yau yau yau ne ashe yau irin ranar ce da eh, eh, mai neman buki zai shiga wannan gida ya fita wannan mm. gida yau akwai aure da zai sha maganin wanke ciki. Yau zai sha maganin wanke ciki kafin a je wannan auren rakin ma yau muna mika gaisofa fata alheri da taya murna ga mai martaba sarkin argungu alhaji Sama'ila Muhammadu mm. Mera CON wanda a yau ɗin ne yake cika shekaru 25 tirba ba da hawa kare ga mulki. Mm. Eh, <laughs> an sha ruwa kuwa kare ga mulki wallahi gaskiya Allah kara albarka amin amin Allah kuma sa a gama da jama'a lafiya amin Allah ya ƙara nisan kwana Allah ya ƙara ɗaukaka amin To, shi ɗin kuma har wa yau mai martaba shi ma muna miƙa muna taya shi murna aurar da babban 'yarsa. Mm. Gimbiya Habiba wadda ta auri injiniya Garba Haruna to Allah ba su zaman lafiya da zuriya ɗaya ba. Mm. Muna kuma mika gaisuwa ga dangin su Maryam Ato Muhammad Mamar Sha'afatu Abdullahi Dole Kaina. Muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Alhaji Yahaya Dogara tsohon ma'aikacin asibitin NNPC Gombe wanda ya ritaya, wanda yake aurar da ‘ya'yansa injiniya Abdullahi Yahaya da Maryam Sadiq Musa da kuma Dr. Amina Yahaya da Ibrahim Ahmed Mashu za a ɗaura zai aure da ‘ya'ya isa guda biyu kuma za a ɗaura auren ne a asabar mai zuwa a babban masallacin Buba Yaro da ke kofar sarkin gobe da Gombe da misalin karfe goma sha ɗaya na safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Har yanzu muna taya Alhaji Abdulkarim Sirika murnar ɗaurin auren ‘yarsa Maryam Sirika da Sa'idu Musa Babangida wanda aka yi a ranar Juma'a da ta gabata wato 29 mm. kenan ga watan Oktoba. To Allah ba da zaman lafiya ga waɗannan amare da yawwa. <laughs> Wato argungun nan na sa ana bikin shekara na su ko na kamun kifi. yawwa a nan kuwa ko za ka je ne bana baba ko baɗi kai zan je. Za mu sa cikin ajanda sha Allah. Ka je ka kashe kar ka kashe kwarkwata eh, ido. Kwarai kuwa ko ni ma. Ko ki da kai ma za ka shiga cikin yawwa ko ki da kai ne za ka zama zakara na bana na baɗi. blow a kai na haka nike zuwa karkashin ruwan nan shi sabon farawa sai dai a ji <laughs> <laughs> ka a ji labari eh, mun da yake kallo <laughs> To Allah sa an yi adace. Amin eh, an yi aure na ƙauna, birna zabi ta yawa, ina kike ne amarya. Ki zo ki takawa an wurin gulzo da ƙauna. zaunawa ku tattauna kin rashe ku da suka da kice zauna an gona Aure me ke damun ka wane ne ya taba ka ko harshe da kwari kun yi tunani suna sabawa kun dan zance dole amarya ke kwarewa har yanzu kuma bari mu sada zumunci. Hmm. Gaisuwar fata alheri ta abar ya huce ga ma'abotan sashen Hausa waɗannan gaishe-gaishe na hannu na baba dukansu waɗanda suke biyo mu ne a dandalin mu na sada zumunta. Aliyu Idris Amar Gumel da fodiyo Musa Basakwace sai kuma Hassan Umar Birnin Kebbi. Hmm. da Bilyaminu Yahaya sai Alhaji Saminu Daura da Alasan Muhammad C. Bauchi sai Sa'idu Jiji da Babawo Mato Mai Aduwa. Gaisuwar fata alheri ta bari huce zuwa ga Shehu 'yan tsagai da Abu Islam sai Makiyu M. Ali Fas da Sani mai lange-lange ya wuri. Gaisuwar fata alheri zuwa ga Nasir Tabalak Tawa Niger da Nasiru Abdullahi Gusau sai Sanusi Madatai da Magaram da Salihu ɗan Nijar da Habu E Shehu. Da fata an tashi lafiya. Tawa da Sai kuma gaisuwa da ta fito zuwa daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a. ya ce a miƙa mai gaisuwan taya sada zumunci na abar ya huce zuwa ga sarkin katsina alhaji dr abdulmumin kabir usman da kuma hajiya abu yar fulani jakadiyar sarkin katsina da alhaji hassan kabir usman sarkin dawakin tsakar gida da usman manika mai ruwa road funtuwa da alhaji shafi'u ma dawakin inono da injiniya alhaji binyaminu muhammad albaba famanan sakatare ma'aikatan ayyukan jihar katsina da alhaji dahiru barau mangal da malam garba abu abdullahi jikamshi da ke aiki a kwalejin kimiyya da fasaha ta hassan usman katsina polytechnic a sashen koyar da aikin jarida da fatan sun tashi lafiya bari kuma mu miƙa gaisuwar da zumunci ga mamman sani dauda cingwanza daga zandar jamhuriyar nijar da halima mubarak sai iliyasu ibrahim kedi dan bushiya da ahmed buhari ahmed da malam yahuza malam maradi nijar da Salisu A. Muhammad da Sarkin Fawon Yabo da Isa Isa Kwapsi a Sarara mm. da Abdulrazak Abu Illa sai Aminat Adam da Baban Gaje mai tireda ringim sai Usman Sultan daga ƙarshe muna miƙa gaisuwa fata alheri ga Yakubu A. Garba Baba kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkinka ga mu Haka yake ko kaɗan ba za a iya ba. yawwa za mu rufe wannan babin a nan. baba ina da labarai guda biyu zan kana son na bahaɗeje ne wanda aka aika kasuwa ko kuma mai shan giya da yake shan tashi ya sha ta abokan shi. <laughs> manya manya. Wane? <laughs> <laughs> Wane kake so? Ni dai gaskiya ina eh, shauki ina shauki in ji mai ɗiban barasa har ya na abokan arziki. Eh, <laughs> wannan zumuncin ya yi girma to wancan abin mu bashin na ba haɗe to shi da haka za a yi kuwa to shi baba wannan abokin naka mm. ko wani mutum ne wai eh, yi kullum ya tafi gidan giya mm. sai ya sha kwalba uku masu shan giya suna shan ɗaya kowa ya sha ɗaya ya tafi kullum shi dai guda uku ya sha wannan abin sai ya ɗaure man ita mai wannan shagon kai. Hmm. Sai ta zo ta tambaye shi wai menene yasa kowa yake shan giya ɗaya kai in ka zo sai ka sha uku. Hmm. <laughs> Sai ya ce mata wai wai ai yana da abokai ne suka yi alkawari hmm. shi ɗayan gudan yana Indiya. Shi kuma gudan yana Rasha. To kafin su abokai ne sosai sosai. Bacci eh, wani lokaci ko bacci bai raba su. sai suka ce to ya za su su rika saboda wannan zumuncin nasu ya ɗore, sai suka yi ma juna alkawalin cewa komai mutum ya ci ya ci nasu su uku kuma da yake dukkan su suna shan giya sai suka yi alkawalin cewa turan da wani ya je shan giya ya sha tashi ya sha <laughs> ta abokai ya sha ta wani ne da zumunci in kwalba ɗayan ka sha ka sha uku tun da ku uku ne in shi da kake sha ka sha <laughs> shi da su uku shi ke nan wasu dalilin da yasa yake shan kwalba uku ke nan. shi ke nan a kwata a eh. tashi ran nan ya zo shago sai ya sha kwalba biyu mm. <laughs> sai mai gidan giyan ta tambaye shi ta ce wai shin wai a cikin abokan nan guda uku wane ne bai sha bai wane ne ya mutu A'a wai wane ne ya mutu? To. Tun da dai sun riga sun yi wannan alkawarin. Mm. Wai sai ya ce mishi sai ya ce mata wai wallahi ba kowa ba wanda ya mutu daga cikin su ni ne dai Allah ya shirye ni <laughs> saboda haka yau tasu nike ta Oh, kiriya ta zo masa kenan. shi kenan shi Allah ya shirye shi ya shi ya ya dada shagiya ya dauki mm. wannan ya dada shagiya amma wannan cika alƙawari yake yawwa mm. zai ci gaba da <laughs> duk tasu yake sha <laughs> ya shiga ya shiga sosai Kaji bai wuce shan giya eh. baba ko yan kudin shi ne suka Ni ma dai tunanin da nake dan. <laughs> Eh, to Allah ya shiri sauran ah, abokan su ba su sauwaƙe masa ba. Samu ya daina shan giya ba. Haka. <laughs> To baba na kama da ba malama da na ɗaga ba da hannu sabili da haka tilas mu ja burki da yanzu a madadin. Baba ya koma keri Alheri yake muku fata alheri da kuma fata la babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना

कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे दो चार कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे दो चार कदम ये लेकिन